Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau rana Alhamis 29 ga watan Satumba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. A yau Alhamis, Rasha ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Siriya na sa'o'i 48 ne kacal sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Sannan da alamun sojojin gwamnatin Sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu a yankin na Darfur. rundunar sojojin india ta faɗa yau alhamis cewa ta ƙaddamar da wani farmaki akan cibiyoyin tsageren da ke bakin iyakarta da pakistan Allah ya kyauta a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar borno kashim shatima ya sake kai ziyara garin goza na jihar ta borno Muna kuma ɗauke da rahoto akan bikin ranar sufuri da tabbatar da tsaro akan tekuna da tashoshin jiragen ruwa ta duniya. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A yau Alhamis Rasha ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Siriya na sa'o'i 48 ne kacal sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Mataimakin ministan Firaministan Rasha kan harkokin waje Sergei Ribkov ya bayyana cewa tsagaita wutar na lokaci mai tsaho zai baiwa 'yan tawayen damar murmurewa da kuma haɗa ƙarfinsu waje guda. bayanin nasa ya zo ne bayan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa wa takwaransa na ƙasar rasha sergi lavrov cewa washington na shirye-shiryen ɗage mu'amalar da ke tsakanin rasha da amurka akan siriya har sai Moscow ta ɗauki matakin gaggawa na dakatar da hare-hare a Aleppo game da kawo ƙarshen janye duk wata barazana da manyan ƙasashen biyu suka tsaya a kai a ranar Tara ga watan Satumba. A ƙasashen guda biyu sun yi ƙoƙarin amfani da damar da suke da ita a lokuta da dama kan rikicin da aka shafa shekaru biyar ana yin sa a ƙasar syria amma akan sabuwar yarjejeniyar da aka ajiye akan Aleppo an karya alkawarin sakamakon ci gaba da fafatawa da aka yi. Da alamun sojojin gwamnatin Sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungu a yankin Darfur, a cewa wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayar a yau Alhamis. Wani binciken da kungiyar ta gudanar ya yi misali da wata mummunar shaidar da ke nuna cewa an kai wasu hare-hare guda talatin da wasu makaman da watakila na guba ne, aka kashe mutane tsakanin 200 zuwa 250. Daraktar binciken rikice-rikice ta kungiyar Amnesty International, Tirana Hassan, ta ce hotuna da dama sun nuna yara ƙanana da wani abu kamar ƙunar wuta da kuma borin ruwa a jikinsu. Wasu ba sa iya numfashi suna kuma aman jini. Wasu ƙwararru kan makamai masu guba da aka tuntuɓa a wani ɓangare na wannan bincike sun ce wannan shaida ta nuna cewa akwai ƙwaƙwaran zaton cewa an yi amfani da wasu sinadarai masu haddasa ƙuna a jiki kamar iskar gas ɗin nan ta mustard. An yi amfani da makamai wato yin amfani da makamai masu guba laifin yaƙi ne Ƙungiyar Amnesty International ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta ƙara ƙaimi wajen binciken wannan zargi da kuma matsawa gwamnatin Sudan lamba akan ta kyala sojojin kiyaye zaman lafiya da 'yan agaji su samu su kai wa waɗannan wuraren. Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗage takunkumin sayan makaman da aka kakaba mata a tattaunawar da sashen a tattaunawarsa da sashen Faransanci na murya Amurka. Frostin Archange Tuwadera ya ce takunkumin da aka saka wa ƙasar a shekara ta 2013 babu tantama ya yi daidai amma al'amuran da suka jawo aka saka takunkumin babu su a yanzu. Shugaban ya ce an yi zaɓe an kafa ingantacciyar gwamnati mai majalisar wakilai hakanan ya ƙara da cewa muna kuma shirin kafa hukumomin demokuraɗiyya amma ba zai yiwu mu samar da sojoji da ba su da makamai ba yara ya ce muna son kafa jami'an sojoji masu ƙarfi na ƙasa baki ɗaya waɗanda suka haɗa da dukkanin ƙabilun da ke cikin afirka ta tsakiya waɗanda ƙasar afirka ta tsakiya za ta shaida a matsayin dakarunta wannan shine muradin muradinmu tuwadera dai ya ya ci zaben shugabancin kasan ne a watan fabrairu bayan kwashe shekaru uku ana gabza faɗan kabilanci wanda ya sanadiyar tura tsohon shugaban kasar afirka ta tsakiya francois bozize daga karagar mulki shugaba tuwadera ya bayyana cewa kasar na cikin wani yanayi da idan ba a yi kokari ba za ta iya komawa cikin tsohon yanayin rikice-rikice wannan shine dalilin da ya sa muke neman tallafin washington dc bankin duniya tare da kuma hukumar ba da tallafin raya kasashe ta amurka ko kuma usaid a takaice ya kara da cewa suna da burin kafa harsashi mai karfi da zai kare kasar daga komawa cikin kangin rikici duk bayan shekaru goma Rundunar sojojin indiya ta faɗa yau Alhamis cewa ta kaddamar da wani farmaki akan cibiyoyin tsageren da ke bakin iyakarta da Pakistan, amma kuma hukumomi a birnin Islamabad sun yi watsi da wannan ikirarin suna masu cewa indiya ta yi harbin ne cikin ƙasarta daga tsallaken iyaka. Wannan farmakin ya biyo bayan harin da tsagera suka kai kan wani sansanin sojan Indiya cikin wannan watan a Kashmir, inda suka kashe sojoji goma sha takwas a wannan lamarin da Firayim Ministan Indiya Narendra Modi ya ce lallai ba za su kyale ya tafi a banza ba. Darakta janar na ayyukan sojan ƙasar India, Ranbir Singh, ya faɗa wa taron manema labarai yau Alhamis cewa an kai har haren ne da nufin birkita gungun 'yan ta'adda da suka shirya kai farmaki a kan cibiyoyin India a bakin iyakar Kashmir da ake gardama a kai. jim kaɗan a bayan wannan sanarwar ta indiya rundunar sojojin pakistan ta fito da sanarwa tana faɗin cewa hukumomin na indiya suna neman yin rufa'ida ne kawai sanarwar ta ce an kashe mata sojoji biyu aka kuma raunata wasu guda tara a musayar wutar da indiya Donald Trump da Hillary Clinton suna yakin neman zaɓe yau Alhamis a jihohin da kowannensu ya samu nasararsa ta farko a lokacin zaɓuɓɓukan share fage na tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa. Trump ya shirya gangami a jihar New Hampshire yayin da Clinton za ta hau kan drum a jihar Iowa. Jihohin biyun da suke da matukar muhimmanci a zaman waɗanda suka fara gudanar da zaɓuɓɓuka tsayar da waɗannan 'yan takara amma kuma waɗanda ba su da wani tasiri kan wanda zai ci zaɓen shugaban ƙasa na ranar 8 ga watan Nuwamba. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan kwashe mako guda da gwamnan jihar borno kashim shatima ya yi a garin bama gwamnan ya sake ziyartar karamar hukumar goza inda ya yada zango a garin Fulka inda wato ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan Boko Haram suka yi kaka gida a baya. Haruna Dauda wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani. gwamnan ya dai isa garin ne tare da tawagar jami'an tsaro da kuma na 'yan jaridu wanda ya kasance su ne rukunin 'yan jaridu na farko da suka soma ziyartar wannan karamar hukuma na goza ta lokacin da rundunar sojan najeriya ta kwato a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram mun dai ga al'amura masu ban ajabi da dama lokacin da muka taso daga karamar hukumar bama zuwa garin gozan inda muka dinga ganin rahamka da dama akan titi da aka ce an dinga tsakuro bom ne daga ciki a wani lokacin kuma bom din kan tashi ne idan ya ji zafi mutum dai ba zai iya gaya maka adadin irin waɗannan ramuka da ya gani ba saboda yawan bumabuman da ake zaton an birni akan tituna ko da muka isa wannan gari na so mu tambayan mazauna garin ko menene damuwarsu a halin yanzu ga ma abin da wasu daga cikin su ke cewa mu dai musulmi a garin filka dai to gaskiya kamar su abinci dai kuma bayan haka su ba ma da ruwa kun taba fita ne a wannan gari ko kuma tuntuni da aka yi wannan rikici ko kuna cikin garin ku. taba fita a garin nan yawa mutane suka fita a garin nan mun gudu mun gudu hijira wayan su fita ta kamaru wayan su kuma da dare ana yi ruwa muna fita ta goza ta kamaru din muna fita ita ma duk gaskiya ba ma samu fita ma wayan su aka kama su har kashewa ana yi da su ma to malam buba gashi na ganka a cikin garin fulka kamar ya kuke zama a cikin wannan gari ne to alhamdulillah muna zaman dai gashi nan ba matsala amma ba ma iya fita bayan gari sosai to kamar menene matsalolin ku ne yanzu matsalolin mu kamar mun je bayan gari yaran nan suna dabe mutum da zuwa kore mutum a bayan gari mu da cikin gari kuma biyunsa mu ruwan sha ba ma da shi cikakke alhamdulillah jami'in tsaro dai mun gode allah mun gode musu suna kula da mu lafiya kalau kamar eh, banda batun tsaro da ruwan sha eh. kamar kuna samun kuyi noma a wannan gari yanzu haka eh ana samu ana noma amma an mun fita bayan gari sosai ana kore mu ba suke korin ku yara din yaran boko haram eh yaran boko haram ba ma yamu fita da nisa duk in mu je wani zai dawo ba sai dai gwamnan jihar borno hudar dunka shatima ya ce za a taimaka waɗannan mutane wanda ya ce yanzu hakan an ma so masu hake gina masu gidajensu kuma za a yi ƙoƙarin sama masu ruwan sha to na yi muku alkawari da zarar na koma maiduguri za mu ɗauki matakai mu ga cewa an share hawayen ku batun ruwa amma da farko ya cancanta in gode wa goc in gode goc da jami'an tsaro da kanal abdulsalam da ke shugabancin sojoji a nan an ce min shi adali ne mun zo muku da shinkafa buhu dubu da dari biyar 25 kg da wake buhu dubu da dari biyar 10 kg kayakin nan jama'a zamu abdulsalam don shi ya shugabanci a raba ma jama'a mu jama'a ina so in sake baku hakuri ko matsala ko wace irin matsala da Allah ya kawo in Allah ya yarda mun zo karshen wannan matsaloli. Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tiba kenan ke bayani ga mutanen garin Fulka da ke karamar hukumar Goza lokacin da ya ziyarci wannan gari da kuma jajanta musu game da al'amuran da ya faru a baya wanda kuma ya kasance shine ziyara na farko da gwamnan ya kai zuwa wannan gari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Badalla a gaida haruna dauda ranar 29 ga watan satumba kowace shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar sufuri da tabbatar da tsaro a kan tekuna da tashoshin jiragen ruwa ta duniya ƙasashe da dama na gudanar da bikin na tsawon mako guda to ko ne mahimmancin wannan ranar ga tattalin arzikin najeriya wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana rahoto daga lagos taken bikin na bana dai shine safaran jiragen ruwa abin dogaro ga al'ummar duniya a sakonsa domin wannan rana shugaban majalisar ɗinki duniya banki mun ya nuna yadda ƙasashe da al'ummomi daban-daban suka dogara da safaran kayayyakin da ake shigowa da su ƙasashensu ta jiragen ruwa amma kuma ba dukkanin al'ummomin ne suka san da hakan ba a cewar banki mun da akasarin kayayyakin abinci da na masana'antu da kuma magunguna da yawansu ya kai kusan kashi 70 cikin 100 ana shigo da su ne ta sufurin jiragen ruwa a tashoshi daban-daban na kasashen duniya a nan najeriya dai akwai tashoshin jiragen ruwa guda shida da ake da su a sassa daban-daban na najeriya sai dai kuma a cewar kwararru matakan gwamnatocin baya da suka ɗauka ya sa 'yan kasuwa da sauran masu safaran shigowa da kayayyaki ta tashoshin jiragen ruwa aure cewa wa'annan tashoshi zuwa muna makwabtan kasashe irin su kwatano a jamhuriyar benin da lome ta kasar togo da kuma tema a kasar ghana matakin da gwamnatin ta ɗauka dai har ila yau sun hada da ƙara harajin shigo da motoci daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi saba'in lamarin da kuma ya haifar da tsadar motocin da ake shigowa da su da kasashen ƙetare kamar da ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan hukumar tashoshin jiragen ruwan a najeriya comrade abubakar abdulsalam ya shaida mani. illa yadda ma muke zargi a baya kamar ko irin gwamnatoci da muke samu a ƙasar nan ko suna da wani haɗin baki na musamman da wayansu kasashe makwabta ne domin saboda a daibatin duk wayansu kayake da ake shigowa da sunan a kai su ana sauke su ta wayancan kayan su wayancan kayan suna samun kuɗin shiga to shi yasa ma watakila ake maida su al'amura ya zama da tsanani a nan ta jirgin da ruwa mu? in ba ka ba ai Kotonou ba ta da jirgin ruwa da yake da girma da yafi na Najeriya muna da jirgin ruwa akwai na Lagos akwai na Port akwai na One akwai na kalaba akwai na Sapele muna da kusan jirgin ruwa Najeriya kusan biyar zuwa shida sai ga mutum daga Najeriya ya tashi ya tafi Kotonou sai mota ta ta ta kumbo bayan karin haraji da masu shigo da kaya ke fuskanta har layo akwai matsalar tsaro da ake fuskanta na masu fashin teku da kuma garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwa yanzu haka hukumar kwastam ta bayyana cewa ta tashi tsaye domin ganin ta tabbatar da tsaro a gabar ruwan najeriya da kuma tashoshin jiragen ruwan kasar kamar da shugaban hukumar kwastam mai kula da bangaren ruwan najeriya controller yusuf umar ya shaida mani kasan cin tare ke bice goma a gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an ba mu kayan aiki da bindigogi kuma yanzu ma nan ba daɗewa cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka sai mana wanda bulletproof ne wato A bindiga ba za ta yi tsara da su sannan idan aka ba mu jirage ɗaya nan musamman da ko yana zai san za mu je har can kan ba mu dai yanzu wannan jiragen su ne za mu yi amfani da su kan teku su kaga zai taimaka mana wajen aikin mu kuma mu tabbatar cewa mun dakile fuskuri akan ruwa kuma mun taimaka kasan ko da yake kokarin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen ruwan Najeriya game da bikin wannan rana ya citura wani jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa ya shaida min cewa a wata rana a cikin wannan mako ne za a gudanar da bikin a nan Najeriya bayan jibrin murya Amurka daga Lagos. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan yana cewa karfe 11 da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Sanata Abu Ibrahim. shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na majalisar dattijan najeriya idan kuna biye da mu sanata abu ibrahim yana ba da ra'ayinsa ne a kan batun kafa rundunar 'yan sandan jiha bisa tambayar da wani ya yi masa kuma muna iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama domin majalisar wakilan najeriya ta fara yin muhawara akan wannan batu da ya sake tasowa bayan da ya kwanta a muhawararsa da aka yi a taron ƙasa wanda tsohon shugaba goodluck jonathan ya kira to kan wannan batu na kafa 'yan sandan jiha sanata abu ibrahim shi a ganinsa polis ɗin najeriya duk wanda yake ya kai wanda bai wuce ofisa ba wanda yake private ne daga sajin abin da ya kasa a rika bai da su jihohinsu a bar su a jihohinsu in ma zai yi a bar su a lokacin gwamnan nasu sannan manyan shugabanni a kai su ina najeriya wannan shi zai ta haɗa biyu ta kawo wakilcin ƙauyuka da garuruwa waɗanda su ɗan gidansu ne za su tsare waɗannan ayyuka za su masu wannan aiki shugabanni kuma ya haɗa da najeriya ko ina tana iya kai su ni shi irin abin da na da shi kenan ba shi ne doka ba amma ana tattauna ta irin wannan ni zan ce masu a to ina ku ba yanzu ma ba su iya biyan albashi sosai jihohin nan ba mu iya biyan shi albashi ka ce su je su yan sanda nasu na kansu ina za su samu da ba su biyan su in wani na kan sanda ba su iya shi ka san abin da zai yi zai koma ana tare mutane na san kuɗaɗen su da kuɗi da kuɗi. to mutum na gaba bisimillah ko. assalamu alaikum. wa alaikum salam. sunana sani ahmad daga kaduna. tambaya ta ga sanata shi ne wai a dokar aikin dan sanda wani laifi ne dan sanda zai yi a kore shi <laughs> to sanata ya san wannan kana da wata tambaya ba doka a hakan sai ka ga dan sanda ya je ya aikata ba daidai ba misali ka ga dan sanda an kama shi da fata dumu dumu kowa ya gani ya je har ko an je da shi kotu an yanke masa hukunci ya je ya dan gama zaman shi na dan lokaci kaɗan kuma ya dawo ya sa kaiti. yana yawo a gari shi dan doka ne to ka gama tambaya ko akwai wata shi ke na tambaya <laughs> to sanata akwai abin da za ka gaya wani. ai ai shi ya da ya riga shi laifi ai laifi laifi ne da kamata fito ne laifi ko a bar shi in dai laifi ne amma kamar farkon abin da na faɗa najeriya ta lalace ta kai komi na gaskiya sai an zo a murɗe shi Eh. kuma gyaran da muke so ke na a kawo kasar ne ke za yanzu ake ta ganin kamar ana matsaci da yawa amma dole ne sai mun kawo waɗannan gyare-gyare ya za a yi wanda yake ɗan sanda wanda babban aikin shi ya ga an tsaye da gaskiya a ce shi ke nan shi kuma yana sai da gani gani ya ciki ai ba daidai ba ai ba ba ma abin da kamata a mashi da kamata ya sake dawowa ba Ah, malam yana baka ansa kuma kana surutu ai ba za ka ji abin da ya ce ba ko kai ka bari ya baka ansa. Sanata ci gaba. To shi ne nake eh, wannan abu da ya faɗa ba daidai ba ne ba. Kuma shugabannin in sun sani shugabannin in sun san ana wannan wallahi za su ja su yi kamar yana magana da da shi sabon aji muna magana. na cewa ma gaskiya akwai wasu ɗan sanda su ke ɗaure barayin jirgi shawarar mu da muka cewa ya kamata a duba a garin ɗan eh, duk ɗan sandan da ya kai shekara biyar ko shida a wuri bare dai ƙananan a canza su a kai su wasu wuraren cikin jihar ana ya ɗauke wani daga musawa local government dina misali a ce ka kai shi zangon daura duk dai ka ce duk hausa ake magana duk komi da komi ah, abin nan ne to irin wannan in sun daɗe gaskiya suna zama su rika alaƙa da bata gari da irin abubuwan da za ka yi kenan amma duk dan sandan da yanayi ya eh, da mata a shi da ciki daga aiki. to ka ba mutum na gaba ya tambaya ko. assalamu alaikum. wa alaikum salam. tambaya ta sanata kamar a mm. gari za ka ga akwai yan sanda sai a samu a garin akwai wani wuri da ake ce ma ko dandali ko dai wani wuri da ake aikata abubuwa na shaye-shaye ko marasa kyau maimakon a ce su 'yan sandan sun san da wurin sun hana wannan abubuwa sai ka gama masu aikata laifin sun zama kamar abokansu. To ai kamar magana da ya gama kenan yanzu bayani. Abin da gama faɗa kenan yanzu. Sai a 'yan sandan nan wasu ma da su ake haɗa ta ana wasu abubuwa. Sai za mu ganin cewa mutum ya daɗe a wuri a canza shi a kai shi wani. To kana da wata tambayar? Sannan tambaya ta dama. To da Allah mai kana da idan akwai wani ba shi ya yi tambaya ko? Eh, wai a aikin nan na 'yan sanda wanda kusan kowa yana da irin maganganu da inda yake kallon 'yan sanda a wannan ƙasa. Amma su ma 'yan sandan suna da nasu kukan. Akwai 'yan sandan da suke koka cewa kakka shiga ra'ayi. Eh, a ba ra'ayi ba ne. To. Tambaya zan yi a majalisa don suna wato akwai za a kama mai laifi. 'Yan sanda su ɗauki mataki doka ta ce a kai shi kotu a mai hukunci a kai shi gidan bursuna amma za a kai shi gidan bursuna mai fito kuma yana iya zama barazana ga 'yan sandan da suke wancan aiki saboda kasuwa guda ake zuwa a sayayya da 'yan sandan nan za su iya ganin su me majalisa take yi wajen ganin a wato an ɗauki mataki ta yadda idan mutum laifin shi ya kai wata matuka ba a zo an sake shi ta yadda za a zo a samu cuɗanya da 'yan sandan su ma rayuwarsa ta shiga haɗari ba. ka gama tambaya ko akwai wata. a na gama. To sanata ka ji tambayar lawal. Hajiya su malam lawali kuna ɗora majalisa ayyukan da ba su ba. Na riga na gaya muku. 'Yan sanda ɗin nan suna da aiki suna ba da minista wanda za su tabbatar sun yi aiki bisa doka. Kowane ɗan sanda akwai dokokin da suke yake ya kamata aiki da Minista mai kula da 'yan sanda ya aiki shi ne tabbatar suna bin dokokin nan. Kamar mu da nake mu 'yan majalisu ba mu da ikon mu zo kamar na riga na faɗa ce ina ta ina mun na police committee eh. ni ga ada wani abu kan hanya dan su ba zan ga ce mu ni sai ni chairman na police committee da kada ƙara kaza kada ƙara <laughs> kila ba zai banda ya ya wuce abin shi saboda ni ba aiki na bace ni aiki na doka in kuma tabbatar dokar da ita gwamnati ta kawo muka muka mai da ta doka ana bin ta amma ina iya kiran IG nan take amma ce IG na ga wuri kaza ana kaza ana kaza ana kaza ya kamata ka bincika da zai bai kamata ka yi ko in kira minista minista na je wuri za ga abin da sa'an polis na yi ga kaza ga kaza ga kaza ya kamata ka gyara abu yadda ya kamata don doka ta ce a kaza a kaza to mu ɗan majalisa kusan muna da iyaka aikin muke nan na mai waɗannan dokoki don mu tabbatar an bi waɗannan dokokin kila in mun kasa in mun hidda kasafin kuɗi mutum da mu muka yarda da shi muka yi a ina iya zuwa an a'a za a cikin budget an ce za a gyara police station ta malaka shi amma na ga haɓar ya wuce ba abin nan ba ba a yi ba ya sa ba a yi ba ina iya waya in ce ma aji ya sa ba a yi budget ba a gyara police station na malaka shi ba ga ko cikin budget an shi shi to waɗannan su ne ayyukan da tsarin mulkin najeriya ya bamu amma bai bamu iko aikin yau da kullum ba na discipline na kula da cewa an bi ka'ida da yau da kullum a ce mu za mu yi shi ba aikin ba ne ba. Kuma ina Abuja <laughs> ina kullum ina cikin majalisa ina rike da lokacin da zan tashi har yanzu waɗannan abubuwa shi za a ke da su yan sanda daban suke da IG inspector general police yana da DIG yana da AIG yana da kwamishinoni na yan sanda akwai su DPO har local government su ne ke da ikon mulki ne yau da kullum ko shugabanci ne da kullum ake yan sanda suna aikin da ya kamata su yi ba su yi ya kamata su hukunta su ko su masu promotion da sauransu. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Sanata Abu Ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya zai yi da da ansa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa jimai Ali ke fatar a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da saƙon Jamilu Aminu dada da kuma Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofi Madaki. Waɗanda suka ce muryar Amurka ku bamu dama mu yi kira ga 'yan majalisun dattawa da na wakilan Najeriya da su kawo ɗaukin gaggawa ma matalakawan Najeriya. ta hanyar yin dokokin da za su kawo ƙarshen mulkin kama karya da sunan kantomomin riko da wasu daga cikin jihohin najeriya ke yi sai saƙon bala muhammad dambam ya ce salam voa hausa samun rauni da ɗan wasan ƙwallon ƙafa barcelona lionel messi ya yi a lokacin gwabzawarsu da club ɗin atletico madrid abin takaici ne ganin yadda likitoci suka bashi hutun buga wasa har na tsawon sati uku da fatan nema da shuwaris za su gaji gurbinsa a ƙwallo mai girma shugaba muhammadu buhari allah ya baka ikon farfado mana da tattalin arzikin ƙasarmu da ke cikin tsaka mai wuya ji ali usman taka lafiya birnin kebbi sai sakon isuhun dila faki a jihar kaduna wanda ya ce al'ummar biranen aleppo da madaya da ke ƙasar syria sakamakon tsananin tashin hankalin da suke fama da shi wanda ke sanadiyar mutuwar fararen hula a kulle yomin a wannan ƙasa Allah ya kawo muku dawwammamen zaman lafiya mai dorewa da ma dukkan ƙasashen da ke fama da tashe-tashen hankula amin. sai kuma sakon salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar murda talaka rashin jihar plateau wanda ya ce hakika matakin da majalisar wakilan najeriya ta dauka na dakatar da honorable abdulmumin jibrin san bai dace ba kuma hakan ba karamin kama karya bane da kuma baya ga demokuraɗiyyar najeriya ganin yadda abin da ya fi dacewa shine su bari bangaren shari'a ya yi aikinsa dangane da zarge-zargen da ya yi wa shugabannin majalisar ita kuwa yakuji matar amadu abacha macina jihar yobe cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa tashin da farashin ɗanyen man fetur ya yi a kasuwannin duniya bayan da ƙasashe masu arzikin man fetur na opec suka ɗauki matakin rage yawan man da suke haƙowa ya yi daidai to amma a ɗaya ɓangaren muna fatan allah ya saukar mana da farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu najeriya amin a ƙarshe sai saƙon garba na kwala a jaura daga jihar jigawa da fatan na faɗi sunan daidai wanda ya ce gano makami mai linzami da ya harbo jirgin malaysia ba komai bane illa munafucin turawan yamma na fata malaysia da rasha za su kai zuciya nesa to kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya A yau Alhamis ne Rasha ta bayyana cewa ta goyi bayan tsagaita wuta a arewacin Siriya na sa'o'i 48 ne kacal sabanin lokaci mai tsaho da Amurka ta bukata. Mataimakin ministan Firaministan Rasha kan harkokin waje sergi Ribkov ya bayyana cewa tsagaita wutan na lokaci mai tsaho zai ba wa 'yan tawayen damar murmurewa da kuma haɗa su waje guda. da alamun sojojin gwamnatin sudan sun yi amfani da makamai masu guba a wasu sassan da ke cikin lungunan yankin dafur a cewar wani rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta bayar a yau alhamis shugaban jamhuriyar tsakiyar afirka ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta ɗage takunkumin sayan makaman da aka ƙaƙaba mata a tattaunawar da sashen faransanci na murya amurka ya yi da faustin archange tuwadera ya ce takunkumin da aka saka wa kasar a shekara ta 2013 babu tantama ya yi daidai amma al'amuran da suka jawo aka saka takunkumin babu su a yanzu rundunar sojojin india ta faɗa yau alhamis cewa ta kaddamar da wani farmaki a kan cibiyoyin tsageren da ke bakin iyakarta da pakistan amma kuma hukumomi a birnin islam abad sun yi watsi da wannan ikirarin suna masu cewa india ta yi harbi ne cikin kasar da tsallaken iyaka Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za mu so ku kira mu ku bayyana mana irin abubuwan da za ku iya tunawa da su game da Halima Jimarau wadda gobe Juma'a in Allah ya kai mu za ta yi ritaya. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma ga shirin yau da gobe.